الحمد لله والصلاة والسلام على عشرة المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna ashirin da takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kuma yadda aka sani a yi haƙuri mun fara makare ko wasu dalilai kamar yadda aka sani cikin wannan sura muke sura mai albarka wato suratul rum wanda jiya an yi bayani akan cewa akwai ayoyi wanda za su nuna mana cewa wanda biye wanda ya tadabburi game da alkur'ani ya kalli waɗannan ayoyi zai ga abubuwan ban mamaki kuma zai ƙara yadda da Allah tabaraka ta'ala Allah yana da iko kuma yana da wato ya aikata abin da yake so yana da ikon zai kashe zai laya kuma sannan zai tada mutane sannan zai yi hisabi kuma za a ba da sakamako ranar lahira wanda shine babban abin da ake so mu fahimta cikin wannan sura idan aka dunkule wani abu ko kuma ka dunkule abin mu ce ana so a mana bayani akan nau'ukan tauhidin nan guda uku a mana magana akan tauhidin rububiyya shi kuma dama shine tauhidin kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala da aikace aikacensa Sana'a mana tauhidin rububi a wannan uluhiyya shi kuma shine ta Allah da aikace aikacen su bayi da suke aikatawa bawa ya kasance yayi aiki ya ta Allah gaba daya babu wani abu da ya musu aiki a ciki to wannan shine babban abu shine kuma babban abin da ya haɗa annabawa faɗa da mutanensu. sun yadda cewa Allah ke saukar da ruwan sama sun yarda Allah ke halitta Allah ke azurtawa amma wajen su yadda cewa Allah shi kadai za a bauta ma to nan ne aka samu rikici ya fito ko an yi mana magana baya aka ce mabudin yanda za a yi a samu aljannan nan shine imani da aiki na kwarai idan mutum ya imani ya aiki na kwarai ya nisanci shirka ya nisanci sabo to ya samu makullin aljanna sai dai kuma fa makulli yana da haƙora bayan ka samu makullin akwai haƙora in ka gyara shi baka gurje haƙoran ba zai buɗe makulli yanzu in an baka shi sai ka ɓata haƙoran ba zai buɗe ba ya fito ko sau da aka kenan a ce in an samu makullin to akwai kuma abubuwan da za a tsare wanda za su tsare makullin mai lalace ba shi ne a nisanci shirka a nisanci sabo a nisanci waɗannan to kuma wanda bai karbi makullin nan ba shi kuma aka ce ga makullin nan wanda ya tattaro imani da aiki na kwarai nisantan shirka da nisantan sabo sai bai karba ba shi wannan dan wuta ne sai aka kasa mana mutane kashi biyu aka ce wanda suka anshi makullin nan suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka nisanci shirka suka nisanci sabo waɗannan su yan aljanna ne za a sa su cikin aljanna su yi ta jin daɗi kuma har wanda ya ƙi karɓa aka bashi bai imani ba bai aiki na kwarai ba bai bas sabo bai bar shirka ba shi ko ɗan wuta ne zai shiga wuta har Allah ka tsare mu shine waɗannan alamomin da za su ƙara sa mu gamsu mun natsu ana mana wani abin da ake ce ma abin nan ba itmi ina ne ko ko a ce a natsar da mutum wajen magana ana magana a gamsar da kai to ya za a yi kuma mutum ya ƙara gamsuwa sai kuma ya nemo sunayen Allah da sifofin Allah shine tauhidi na uku sanin wannan tauhidin asma'ullah wa fati tauhidul asma' wa fati. shi wannan ba a gamawa shi ma kullum kana kara ƙoƙari ka gano sunan Allah da sifofin Allah to sai ka kara jin kuma kana son shi kana ƙara son ka zo kusa da shi kana ƙara son ka zo kusa da shi wannan za a zo kusa ne shi kuma ta hanyar yawan ambatan shi da hanyar addu'a kuma ana ambatan shi mutum yana yawan ambatan shi in mata azkar da ake magana kamar yadda kuka ga wannan takardar da muka yi magana ran nan gata nan yau an samu ko injin ya lalace tun ran nan shi yasa ba bada ba amma duk da haka ba a makara ba gata nan yawan ambaton Allah da yawan yin addu'a da yawan abun nan shi ke sa a oh, wannan eh, tambaya ne kaɗan kusurci a kai shi babu laifi a yi mutum ya tsallaka alkur'ani ko kuma ya miƙe kafafun shi fuskance shi akwai laifi ba ladabi ba ne ba ladabi a cikin mutum ya tsauki abin nan ya kamata mutum ya zo ko yana kawan nawa mutum zai zo sai ya janye shi sai ya wuce amma tsallaka shi a yanzu babba shi kan shi ya miƙe ƙaba ka tsallaka zai ce zai ce ka yi mashi rashin abin nan ka tsallaka shi bai kamata ba kuma sannan ƙur'ani ai azalin zama shi yasa kuke jin wanda muke suke zama nan wurin ba kowa zai iya zama ba saboda ai wanda suke da'irar nan mu haka ba yanzu yadda kai kai ai ba mu yadda da haka nan mu kawai wata rana kawai da ido kake kada dama an ce ni mafaɗaci ne kullum faɗan kuma sai na yi wata rana ina gani nake kyale amma wanda ya zauna cikin da'irar nan ai za ka gaba a yadda abi ki kawo ba daidai ba ne sai cikin ladabban makaranta sai dai kawai abun nan ne gashi dai eh, rahama to kada mun riga mun ci lokaci wannan abin da aka ba kun an riga an yi maganar shirin nan askar ne irin wanda kun san an yi magana cewa saboda kamar yadda muka yi magana cikin kaifa tasilu umrakal intaji wannan cewa aka yi mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba mu kananan shekaru shekarun mu 60 na wasabawun aka ce kalla man zuha saboda haka sai aka ce ga wasu abu da zamu rika yi wanda zamu yi a lokaci kaɗan, a ɗan takaitaccen lokaci sannan kuma a lillin mana lada ranar lahira wanda ya shekara ɗaruruwa shi kuma ya ga wannan ladan ya ga kamar mamun mun ɗaruruwa ne alali kuma sittuna a ba wani nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba al'umman shi karancin shekaru na rayuwa amma kuma an ba su ayyuka waɗanda za su samu su yi ɗan kaɗan kuma su samu lada mai yawa wannan shine makasudin ba da wannan takardar kuma na gaya maku nan nan sai dai kawai wani abu wanda wata wataƙila baya ciki saboda mun gyara a wajen mata yanzu ina so kalli takardar ne a gurguje saboda waɗannan kwanakin duk da dai sun kare kuma akwai sauran kaɗantun da yau daren ashirin da tara ne to mutum ya samu ya yi wasu abubuwa daren ashirin da tara ko yan rana ta faɗi ai daren ya zo kenan kullum gaba ke kallo saboda haka wannan shine aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tambayi wani daga cikin sabban sa wanda ake ce mai abu umama ya ce mata qulu ya aba umama mi kake faɗi ne ko ya gan shi yana magana ko wani abu sai ya ce mai azkurullah ina ambaton Allah ne qala afala adilluka ay ala ma huwa aktharu min zikrika Allah al-layla ma annaha bana ga ma wani abu ba wanda ya fi in ka faɗe shi ya fi a ce tun da safe har da dare da yini kai ta ambaton Allah wannan guda ɗayan ya fi wanda za ka yi ka wuni kana yi ka kwana kana yi shine yace taqulu alhamdulillahi adada ma khalaqa walhamdulillahi mil ama khalaqa an kalli wannan to in ka faɗi wannan walhamdulillahi adada ma fi samawati wal ard kun ganshi to akwai nan akwai na guda biyu walhamdulillahi mil ama fi samawati wal ard shine ba sa ba a wani ka duba cikin wabilu sayyi za ku ga akwai walhamdulillahi kamar yadda aka ce alhamdulillahi adada ma khalaqa walhamdulillahi mil a ma khalaqa to akwai walhamdulillahi adada ma fis samawati wal ard sai kuma walhamdulillahi mil a ma fis samawati wal ard kawai nan wurin adadan nan kawai za ka sa mil a sai ka ce na biyu kenan nan batu ta huta ba sai kai dogon rubutun ba ya fito an gane wurin sai kuma walhamdulillahi adada ma a sa kitabuhu walhamdulillahi mil ama asa kitabu kun ga shi ya zo daidai sai walhamdulillahi adada kulli shay sai walhamdulillahi mil a kulli shay an ga wannan to yanzu da aka ce wa tusabbihu llaha A anan wasu in sun zo sai su karanta karatun su ce wa tusabbihu llaha hunna sai su bar kenan to ba ka ake nufi ba yanzu mutum zai koma ne sai ya ce subhanallahi adada ma khalaqa kun gane subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallahi adada ma fis samawati wal ard subhanallahi mil'a ma fis samawati wal ard sai subhanallahi adada kulli shay subhanallahi mil'a kulli shay ya fito ko kun ga to haka za a yi ma wannan ya an juya kataka kataka ya fito ko ko akwai rikici na ya fito bai fito ba na ka tsaye na baka a shi ke nan sai dai a tsaro ɗaya su ba kucan bari in gama tukun ya an gane yadda za a yi in ka zo yanzu za ka koma ne bayan da ka ce alhamdulillah ana nufin ka koma ka ce subhanallah ne subhanallah adada ma falaka subhanallahi mil ma khalaqa subhanallahi adada ma fis samawati wal ard subhanallahi mil ma fis samawati wal ard alhaq subhanallahi adada ma asa kitabuhu subhanallahi mil ma asa kitabuhu subhanallahi adada kulli shay subhanallahi wato mil a kulli shay to kaga ma wannan kenan wannan ita ce a wannan ruwayan saboda a takaita abin a cikin wabilu sayyib su sai da suka koma ka ce Allahu akbar amma shi ba haka ruwaya take ba sai aka ce a wancan cewa zaka yi subhanallahi adada ma khalaqa Allahu fis sama subhanallahi adada ma khalaqa Allahu fil ardi subhanallahi adada ma baina zalik subhanallahi adada ma huwa khaliq sai ka dawo sai ka ce subhan alhamdulillah sai ka ƙara maimaitawa haka Allahu akbar ka ƙara maimaitawa a haka la ilaha illallah ka ƙara maimaitawa a haka la haula wala quwwata illa billah ka ƙara maimaitawa a haka ai ba su an gane ba sai nayi ba ko dai ni kai ba sai nayi ba ila wannan sai aka ce wannan da muka karanta saboda haka yasa aka zo da shi aka ce ta'allam hunna wa'allimhunna aqibaka min ba'dika ya ce ka koye su wannan tazihin ka koya ka koya ma 'yan bayanka da za su zo bayanka ‘ya'yanka zuri'arka kenan ka koya kai yanzu ka iya sannan kuma ka koya ma zuri'arka da zama na kai ne sanadin iyawa ya fito akwai wani burbudin kura a ciki ba gane ba in bai fito ba mu tsaya mu yi shi ko nan za mu tsaya sai mu bar karatun sai mun dawo ran abun nan din abun nan ne dan yana da matukar muhimmanci gaskiya magana shi yasa malamin ya tsamo shi a cikin nan kuma ya bamu dalili saboda karancin shekarun nan da aka bamu to a bamu maganin da zamu riki akwai wanda muka yi wanda nan nan muka ce na maimaita abun abun ya lalace gaskiya ba mu fargaba ba mu san abun ba zai dawo ba mun ɗauka zai dawo mai ta fotokofi mu raba amma ya makale kwana biyu kenan yanzu ana fama da shi amma an ci an gyara suna gwadawa ne kuma ga shi za mu rufe wancan da muka karanta a nan muka karanta cewa mu'az bin jabal oh ka wannan ai wannan an ba su ina yake wannan an ba su ran nan wannan an ba su amma shi kanshi wannan in ka koma a wata ruwaya da ran nan malam abubakar ya turo man na ƙara jin cewa lallai mutum ya yi kokari ya koyi addu'a nan domin shi ruwayar da malamin ya kawo shi yana darasi ne kamar yadda muke zaunan nan malami ne jijjigin malami yake so ya ba da wannan addan sai ya ba da labarin ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci kamar yadda kuka jina a wannan ruwayar da muka karanta ya yi bacci ya maka da sallar asuba sai da fito aka yi sallar asuba ba da wuri ya fito ya yi takaitattar sallah sannan ya ce ma mutane kowa kada ya tashi to da ya gaya mana sai ya ce Allah ya gaya mai wannan abdan to a wancan ruwayan cewa ya yi Allah sai ya tambaye shi ya ce mashi ya manzon Allah bayan manzon Allah ya ce na dan yi bacci ne sai Allah ya zo na gan shi ya ce ya ga Allah sai Allah ya ce mashi ya Muhammad ka san abin da al'ummomin da suka wuce na da da yanzu suke faɗa akan duniyar nan a kan shi ya ce shi bai sani ya ce Allah bai sani ba ya ƙara tambaye shi ya ce bai sani ba ya ƙara tambaye shi ta uku ya ce bai sani ba ya ce sai Allah ya sa hannun shi a bayan shi a tsakiyar kafaɗa shi ya ce har sai da ya ji sanyin hannun Allah cikin zuce shi a lokacin da Allah ya masa wanda ya dafa shi sannan ya ce masa suna faɗa ne saboda gashi gashi ce to kai ga addu'a wadda za ka riƙa yi wadda duk ta yi maganin wannan abun duk wani maganan da duniya suke ma abun nan kai in ka riƙe wannan ta ishe ka ko ka ƙyale a wata riwayar an ce da ya tafi sama ne aka je bayan an gama abin da za a gama aka ce mai ya roƙo kuma jibrilu bai nan balle ya shawara ya za a yi sai ce sai Allah ya cusa mai wannan adda ya ce ga adda da zai yi ta ishe shi komi ta gama masa ita wannan muni ga mun raba muku ran nan illa watakila saboda wasu ko saboda na nesa masu bututu in na gama masu bututu sun yi magana jiya in an gama ka ɗauke ta ka tura cikin abin ka sa wannan ka sa wannan don wanda suke nesa je sun ce hanya dori a masu baya da za a yi su samu ko ba a tura masu ba ko kuma yin baka yi abin nan ba in sun zo a tuna masu a tura ga abin da muka faɗi a dan cewa ya yi ga shi nan ya yi sallan asuba na gaya maku wannan sai Allah ya cusa mai wannan abu ne ya ce Allahumma inni as'aluka tayyibat wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tatuba alayya wa taghfira li wa tarhamani nan wannan ukun in ka same su kaga duk komai an gama kuma cikin wannan kwanakin ya kamata a ce mutum yayi wannan koda so daya gashi nan shine wa anta tuba allahumma inni as'aluka at-tayyibati wa fi'l al-khairati wa tarka al-munkarati wa hubba al-masakin wa anta tuba alayya wa taghfir li wa tarhamani wa idha aradta fi khalqika fitnatan ونجني إليك منها غير مفتون اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك النبي صلى الله عليه وسلم يأشيم بعد الأبارين يسير ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي يجمع فلن أدعى أن سيجيو يكلمك بعد فقال تعلموهن تعلموهن ودرسوهن yace ku koye su ku tantance su kuma ku koya ma wasu fa innahunna haqqun duk abin da aka faɗin nan gaskiya ne babban al'amari ne wannan shine wannan sai na uku na uku mun karanta an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mu'azu bin jabal cewa me yasa ma'azu bin jabal baya dawowa da wuri shi yana kan masjid quba yake zuwa yana masa sallah amma sai zo a makare bai dawo masallacin manzon Allah manzon Allah ya tambaya ce ya mu'az me ke tsaida ka baka dawowa da wuri yace abin da ke tsaida shi yana zama a masallaci ne in an yi sallah sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so dubu bakwai saboda shi ya ruwaito hadisin cewa an ce kalimatani khafifatani ala lisan wannan habibatani ila rahman saqilatani fil mizan au kama qala sallallahu alaihi wasallam kalmomi guda biyu waɗannan kalmomi masu sauki ne harshe ya faɗi sannan Allah mai rahama yana son su sannan suna sa ma'auni ya nauyi aka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim aka ce wanda ya faɗi su so ɗari a rana babu wanda ya fi shi yin aikin alkhairi sai dai wanda ya fi shi da yawa ko kuma ya wuce shi amma wanda dai abin nan ne to ba wanda fi shi ake alkhairi wannan yasa sai ya ce saboda haka shi sai fara yin su yake yin su sai ya ce to amma ni bari in gaya ma ga wani abin da za ka yi idan ka yi zai tsaya ma makwafin waɗannan gaba ɗaya yau muna da baƙi suna ta shigowa ba abin da za ba shi wurin zama kuwa samu mai kujera biyar da kuka yi saboda haka sai suka ce sai ya ce masu za ka ce ne la ilaha illallahu adada ribaku ku rike wannan fa ba takardan ba ta hannu yanzu ba mu bugo ta ba la ilaha illallahu adada ribaku la ilaha illallahu zinata arshihi la ilaha illallahu adada mala'ikatihi la ilaha illallahu adada khalqihi la ilaha illallahu mil'a samawatihi la ilaha illallah mil a arziki la ilaha illallah mil ama wannan guda daya aka ce ya fi wancan da mu'azu bin jabal zai faɗi so dubu bakwai so dubu bakwai yake faɗi amma aka ce mai bari a faɗi ma guda ɗaya da za ka faɗi ya tsaya matsayin dubu bakwai idan ka faɗi waɗannan a rana ku duba ta akan kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim a rana so ɗari ba wanda ya fi ka aikin alkhairi sai dai wanda ya wuce ka to kai kayi wannan an ce ta fi so dubu bakwai fa shi yayi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ya samu dama a rana ya ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah yace wannan yafi abin da duk duniya ta kara da abin da ke cikin ya faɗi wannan so daya a rana yace ya ga ba shi duk duniya da abin da ke cikin saboda haka ya jama'a kun dai gani ba ni na faɗi ba malaman abin da aka faɗi nan annabi ne da kanshi ya ce ku koya ku koya mana bayan ku ku fahimci waɗannan addu'o'i kuma ku riƙa yi sun gama biyan buƙatar koni da idan Allah ta'ala shi ne na uku ko wani wannan rubutun da zo wannan da Allah ya sanu da ne to yanzu mu dora da dan taba abin da na eh a kai da kana ban ji ba eh eh sai eh, sai mil amma bai na kuma kai dan gida idan roƙe wanda ne eh shi nan to yanzu mun isar da abin nan mun gama alƙawarin da aka yi an ko in ce za a yi photocopy a kawo a ga wanda kuka samu nan photocopy wancan ɗayan kuma kun ji wanda ya rike kuma ya rike in kuma baka rike baka bi ta bututu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم وأنتم فِي سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم kamar yadda aka yi magana ana tabbatar da ikon Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah mai iko ne yayi abin da yake so yana kashewa yana rayawa shi yayi halitta tun farko shi zai mai da halitta tun farko mai wannan ikon yana da ikon kuma in an kashe ko in ya kashe ya tada sannan ya yi hisabi kuma ya ba da sakamako shi ne abinda ake so mu tabbatar aka ƙara mana cewa walahu man fi samawati wal ard Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da duk wanda yake cikin sammai da kasa mala'iku ne yan adam ne duka wanda ke cikin saman nan da ƙasan nan halitta sane bawan sane kuma Allah shi ke sarrafa shi inda ya ga dama in ya so ya tashi daga nan ya je nan sai ya tashi in bai so ba ba yadda mutum zai motsa daga yatsan nan in ba a so kai ba ba za ka daga shi ba sau da aka sayin Allah ta baraka wa ala ya so sau da aka kullum lahu qanitun duka gaba ɗaya waɗannan halittun da aka yi magana kowane daga cikinsu yakan Allah yake maɗa'a baya ma Allah jayayya ɗan adam ne mala'ika ne aljanu ne in dai na kirki ne to Allah suke mada'a in ya ce su yi za su yi in su bari za su bari don sun san shi yake da iko a su, halkan wa abidan kuma su ne ke da iko tasarrufin su shi ke juya su yadda ya gadawa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine yake fara halitta bai koya wurin kowa ba thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da halitta nan da yaso in an mutu ya tada mutum wa huwa ahwanu alayhi in ma akwai maganan wanda ya ta sauki wannan shi fi sauƙi domin yin halitta a ce babu daga babu a samar ai yafi in wahala inda wahala ke kallo akan akwai kuma a dawo da abu ya fi ko wannan walahul masalul ala Allah tabaraka wa shi ne yake da sifa wadda take madaukakiya shi yasa za ku gani shi Salih Usaimin dan ya karantar da mu abin da ya tashi sai ya ce qawaidul musla ya ce kuma asma wa sifat yake nufi sunayen Allah da sifofi sai ce alkawaidul mutla saboda wannan a nuna waɗannan sifofi da sunayen nan na Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana da sifofi madaukaka fil ardi wa abin nan fi samawati wal a cikin sammai da ƙasa wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi babu mai gagara Allah tabaraka wa ta'ala in kaga abu ana kai Allah ya kyale an yi shiru ba kyalewa waye ba ba komai bane aka gani lokaci ne bai yi ba alhakim sannan mai hikima ne yana sanya abubuwa duk inda suka dace duk inda kaga abu ya zo to Allah ya aje shi wurin da ya dace daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga maku misali daga kawunan ku ku kalla hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi shuraka takhafunahum khafifatikum anfusakum yanzu kuna da wasu abokan hadaka daga cikin abin da kuka mallaka wanda bayan daman ku ta mallaka wanda za a zo daga cikin abin da muka azurta su da shi a ce kuma ku ɗauko su ku haɗa ku rika jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron kanku ku ce kuna tsoron su waɗannan gumaka ne ko kuka ɗauko su kuka sa su da abin nan ɗinsu wani wurin cewa aka yanzu za ku yarda ko waɗannan da kuka ɗauko abokan haɗaka ne ku ɗauko wani abu daga cikin abin da kuka mallaka ku ce ku rika rabawa daidai ko da ɗanka ba ka yarda ku raba komi daidai ka zo da kayan ka ce to shi kenan ya zo ku raba san mai za ka ko abun nan ne kusa kake da shi ku duba nan lokacin abu huraira da muka ba da misali wani ya zo ce yana so su abota tare ya ce abota da ni ba za ka iya ba ya ce zan iya ya ce to bari ka ji yadda abota da ni take ni abota da ni shine in ka haɗu da ni abun da na mallaka duka mu raba kai ma in na haɗu da kai abun da kake rike da shi ko ka mallaka duka mu raba ba nawa ba naka kawai mun haɗu ya ce ba zan iya ba imani na bai kai ba ce to ka sama mu kanka lafiya kawai mu yi yan taka ta soyayya kawai amma ba su ka iya ba to waɗannan da suke haɗa wani da Allah ba su yarda su haɗaka da waɗannan abin da suke haɗawa kuma su ji tsoron su kuma su zo su rika yin wannan ba daidai bane kazalika nufassilu al-ayat lamun bi sharhi haka muke bayanin ayoyi daki daki li qaumin yaqilun ga mutanen da suke da hankali balisa ba alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilmin sai dai waɗanda suke bin son zuciyarsu su suna bin son ransu ne ba tare da ilimi ba abin da ake gaya masu daban abin da suke aiki daban kamar ya hadi aiman aballallah to wa zai shirya da wanda Allah ya batar wanda Allah ya batar da shi ba yadda za ka da shi yasa kullum ake so mu rika roƙon shirya dan mutum yana sallah ya addu'a koyaushe Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wa tawallani warzuqni wajbirni warfa'ni duka ka faɗi lokacin da kake sujada ko ban ka dago saboda haka waɗannan wa ma hum wa ma lahum min nasirin ba su da wanda zai taimake su wurin Allah sharhul kalimat walahu man fis samawati wal ard abinda ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne ay khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa abidan halitta Allah ne mallaka shi ne bawan shi ne shike gudanar da shi kullun lahu qanitun dukkan su Allah suke bauta mu ay qunut nan nan ba na biyu al qunut ata'a shine biyayya wa hiya al inqiyadu shine jawuwa zuwa ga Allah wal khala'iqu kulluha halittu gaba daya ai munqadatun jayuwa suke yi su bi Allah muti'a lima arada Allah minha suna bin abin da Allah yake so su aikata fala yatakhallafu qada'uhu ta'ala wa hukmuhu fiha bi hali ba yadda za a yi wani abu ya jinkiri ko ya canza abinda Allah ya hukunta ma wata halitta wani ya canza shi ba zai yi ba min al-ahwal kowane hali aka bi ba zai yi ba saboda haka ko dai mutum ya bi yana so ko ya bi dole tunda mutum in ya bi ya bi yana so sai ya samu lada in ya ki bi dole ba abun nan ba amma kada mu manta sama da ƙasa fa Allah ya halitta su amma da aka gama halitta su aka kira su sama aka kira aka ce iti ya tsawa aukar han ku bi umarni ko kuna so ko ba kwa so kala ta akai ta ayyin suka ce za mu bi umarni muna masu so su ba ba dole ba haka dan adam ko ya bi yana so ko ya ƙi in dai ka tashi shiga bayi ko baka shirya ba ka shiga kuma dole ne mutum ya ji wannan ɗabi'a in ka ji yunwa dole ka ci abinci in ka ji waɗannan to gara ma ka yi a ɗa'a ka samu lada in ba haka ba ka yi a dole kaɗan kenan da raballahu ai a wahuwa al'azizul hakim nan ne ko a wahuwa aina na koma baya kullum lahu qanitun ai kullu man fis samawati wal ard duk wanda ke cikin sammai da ƙasa minal mala'ikati daga cikin mala'iku wal insi da mutane wal jinni da aljanu munqadina lahu munqaduna afwan munqaduna lahu suna da yayya ne ga Allah tajri alaihim akamuhu hukunce hukuncen Allah suna zuwa suna hauhawa suna zuwa kansu kowa bai canzawa kama aradaha kamar yanda ya so wala ya minha hukumun da haka babu wani hukunci da za a ce gagara wa huwa awana alai shine wannan abu yafi sauki abu ne mai sauki wurin Allah ai aisar wa ashal shi yafi sauki ba wahala nazaran ila anna al-i'adata ashal min al-bidaya idan aka yi la'akari da kamar a maimaita abu shi yafi akan yin shi farko in baka ba komai Allah ba abu ɗaya yake faɗi masa bainal kafi nuni inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah kawai idan ya so abu ya kasance zai ce ne kasance abun nan sai ya kasance ina tunawa da wata tambaya da wani yaro ya yi a gida an karami ne ya tambaye yansa ina na maimaita muku maganan nan saboda wajen wannan yana da fa'ida kai ma ka san wannan amsa ya tambaye su ne muna gida ina jin su sai ya tambaye su shi ya je makaranta ya ce wannan ayan da aka ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yace Allah idan ya so yin abu sai ya ce ma abun kasance sai ya kasance sai ya ce to shi a fahimtar shi ya za a a umurci abun da babu kun ji tambayan ya ce ya za to an ce in ya soye abu sai ya ce ma abun kuma kasance to ya za a yi a umarci abin tun da ya soye yi ne sai kuma ya ce ma abin kasance to ai babu ne abin ya za a ce ma babu kuma kasance sai kuma ta kasance kun ɗan gane tambayar su da suka ji kawai suka ji ba a zai suka tallaga wani mahaukaci kawai mahaukaci kawai wa kai ka ba su kwakwalo wani abu kana kwakwalo kana kwakwalo wani tambayoyi ba su kwakwalo tambayoyi kamar yadda na taba gaya maka wani yaro na ce mashi idan mutum ya karanta ayatul kursiyu ya zo cikin ɗakin ya shiga ya karanta ayatul kursiyu to shi kenan zai kori ɗazu a ciki ya ce ya riga ya rufe da sufa a ciki a ga kaka ya tambaya ce to ya riga ya rufe fa da su a ciki kafin ya shiga an ce in zai shiga yanzu ya karanta zai sa ba za su shiga ba to ya riga ya rufe da su a ciki fa to haka wannan mai tambaya da ya tambaya suka ce ba hukaci kawai ka dalla wala shuru ina jin su ne na ce ba hauka ba ne tunanin shi kuma tunanin shi mai kyau ne na ce asalin abubuwa ba lokacin da Allah yake yake zartar da su ba sannan aka yi su ba Allah ya gama tsarin shi tuntuni duk abin da duniya za ta zama da koyaya za ta zama sai da ya gama tsarin shi a cikin lauhul mahfuz da shekara dubu hamsin wannan da hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai da ya tsara komi da zai faru a duniya cikin lauhul mafus da shekara dubu hamsin a littafin da ake ce mashi kitabul maqadir to an gama tsara sa cikin wannan shekara dubu hamsin sannan ma aka yi duniya ita kanta duniya ma sannan ta zo to duk abin da zai faru a duniya ko zai faru ko na wadan adam ne ko na wane ne ko na wane yana can cikin wancan lauhul mafus a wancan kitabul maqadir din to lokacin da aka zo zartar da shi tunda yana kitabul maqadir a can ne za a ba shi umarnin a ce kasance sai ya dawo cikin kitabul qada littafin a zartar yanzu don haka wancan abin tsarin nan da babu shi kamar yanzu ɗan da zai fito ta jikinka jikokinka ai suna cikin kitabul maqadir daga wannan sai wani amma lokacin su bai ba lokacin da lokacin su ya sai a haifo na farkon wanda zai zo ya haifi waɗancan kaga shi ya fara zuwa to shi sai zai bayyana ana nan shi ma lokacin wancan sai bayyana haka za su yi ta bayyana a wannan kitabul qada dan haka akwai bambanci tsakanin qadar da qada qadar tsara abubuwan al qada zartar da su su fito a aikace to wancan shi an gama sun tuni to na qada lokacin da ranan shi ta yi da radda za a yi wannan zaman da muka yi a nan wurin yana cikin kitabul maqadir tuntuni rana kaza ga watan kaza za mu zo nan da fuskokin nan za a haɗu a nan wurin a daidai wannan lokacin to yau sai aka zartar da shi amma ilimin za a yi shi yana can tuntuni kun gane to shi ne wanda ke cikin kitabul matsadir din can ran da aka so zartar da shi ba sai a bashi umarni ba a kaga yana nan a cikin kitabul matsadir amma ba cikin kaba ba sai a ce mai kasance to sai bayyana ya fito to shi ne amsa naka in kai tuna inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya sabo bane yana cikin kitabul maqadir din to yanzu ana so abin ya bayyana kowa ya ganshi sai a ce mai kun sai mai sai bayyana ba babu ce ake mamurni ba ya fito to shine nan to naka waɗannan su ne abun nan su amma in ba haka ba komi bainal kafi wa nun din yake walahul masal a'la ai alwasful a'la Allah shi ke da sifofi madaukaka madaukaka fi kulli kamalin a kowace kammala fa sifatuhu kulluha aliyya sifofin shi duka madaukaka ne wa min hal wahdaniya daga ciki shine zaman shi shi kadai wa huwa al hakim Allah mabuwaye ne ai al wa ala amrihi shine mai iko akan al'amarin sa al-hakim fi qada'ihi wa tasarrufihi yana da hikima wajen zartar da abu da gudanarwa daraba lakum masalan ay ja'ala lakum masalan min anfusikum ai. muntazi'an min amwalikum wa ma ta'rifunahu min anfusikum wanda aka ciro shi daga dukiyar ku da abin da kuka sani da kanku shi misalin ai takhawfuko wannan takhawufukum ay min ba'dikum ba'dan ay khifatikum da aka ce khifatikum kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron sashen ku da sashe ayyuhal ahrar ya ku ya ku ji tsoron waɗannan za a yi fassara nufassilu ayati ay nubayyinuha bi tanwi'il uslubi muna kawo ayoyi da nau'in tsari kala daban-daban wa iradil hujaji kawo hujjoji wa darbil amsal bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum waɗanda suka yi zalunci sauransu suke bi ai laysa al-amru qusuran fil bayan abun ba wai an takaita bayani bane hatta lam yu'minu al-mushrikeena ta yadda mu'mine ba za su yi imani ba an masu bayani komi wa innama al-illa ittiba'u al-mushrikeena li ahwa'ihim su mushrikai sauransu suke bi wata jahulihim ai wata jahuli uqulihim da kuma kwakwalwarsu wadda ba su da hankali kuma ya hadi man adalla to wa zai batar da wanda Allah ya shirya ai ba kowa wal istifamu nan lin nafi dan akori ba wanda zai iya shiryar da wanda Allah ya batar Allah ka shiryar da ma'anar ayat ما زال سياق karim في تقرير قدرة ta'ala تعالى على har yanzu jerin magana bai gushe ba ana mana bayani akan cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala akan za a mutu kuma za a tashi yadda dare ya tsawo mahma tsalar layl fala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo ba makawa gari zai waye wa mahma qala umru fala budda min dukhulil Kabar, duk yadda shekaru suka yi tsawo ba makawa wata ran sai shiga kabari alladhi ankarahu wannan tashin su ko mushrikai ba su yadda ba ذكر الأدلة العقلية إن ذاك آمن دليلا أتبتر وهجودي وأن أقوال وما ذا أيدا وتصريف الآيات دكما جوي آيوي دغا أغني فقال تعالى وله أي لله المحيي المميت Allah wanda shine mai rayawa mai kashewa alwarithul ba'ith subhanahu shine wanda zai gaji ƙasa gaba ɗaya kuma zai da kowa subhanahu ta'ala. to wannan mai wannan shine man fi samawati wal ardi shi yake da wanda abin da ke cikin sambayar kasa alin mala'ikatin wa jannin wa insanin tun daga mala'iku aljanu dan adam fa huwa khalaqahum Allah shi ya halitta su wa huwa yamlikuhum wa yatasarrafu fihim shike da iko akan su kuma shike gudanar da su wa qawluhu ta'ala kullun ay lahu qanitun kowa yana kankan da kai zuwa gare shi ay muti'una munqaduna suna mai da'a suna biyayya fal mala'ikatu la ya'sunahu ai mala'iku ba sa saba ma Allah ta wa ta'ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun haka suke yi wal jinnu wal insu suma aljannu da mutane munqaduna lima aradahu minhum min hayatin wa mautin wa nushurin su kam suna jawuwa ne a inda aka yi masu ko su yadda ko kar su yadda shine wajen a wannan rayuwa ko mutuwa ko tadawa amma isyanuhum fil ibadati amma sabawa da suke wajen ibada fa fa huwa ghairu maqsudin li'annahu at-taklif alladhi huwa illatul haya ba shi ake nufi ba domin wannan shine manufan ma rayuwar su gaba daya illatul haya kulluha wa ma hadha fa minhum man qad munqaduna bi ikhtiyarihim wa iradatihim al-hurra suna iya yi akwai wanda sun kasu kashi kashi akwai wanda sun yadda su yi wannan da'a da zaɓin su ai ma katabahu alaihim azlan na abinda Allah ya rubuta masu tun azal wallahu akbar walillahi alhamd saboda haka kowa ya ta ko Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya shirye da Allah ya shirye da mu gaba daya suna da zabi an bayan adam zabi sai dai a ciki akwai wanda za su zaba aka ce wa hadainahum najidain an sanya ma mutum shirya hanya ga abin nan din su abin nan ba wannan hanya ce guda biyu ga hanya nan na jidai ga hanya wani wani aka ce an samu mutum hanya guda biyu aka ce kada aflaha man zakaha wa kada khaba man dassaha wa qulna inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura saboda aka an mana wannan saboda aka an gama wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shi akwai na harko Imam al ذكر الإمام القرطبي لتفسير كلمة قانتون shi imamu kurtubi ya faɗi wannan kalma a yi tafasirun idda an salafi akwai maganganu fasarori da yawa daga magabata akan wannan qanitun wasu suka ce ya auna ƙa'atan qiyadin suna biyayya ga Allah irin biyayya ta jawuwa muqirruna bil bilibodiyya sun yadda da cewa su bayan Allah ne in ma ƙalatan ko dai wajen magana wa amma wa wa imma ko dilala ko kuma abin nan ne wa amma dilalatu musalluna qa'imuna yawm al-qiyamati mukhlisun akwai wannan da suka ce ko dilala ni na ku yace wannan ko imma qalatan ko wajen magana su faɗi wa amma dilalatan ko kuma hujja wajen nuni musalluna ay qa'imuna suna masu sallah suna masu tsayuwa yawm al-qiyamati mukhlisun ko ni na ku yace haka ne ko saboda haka wannan shine hanyoyi biyu nan ba na biyu a cikin nan wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ay yabda'u nan qala al-imam al-qurtubi amma bada'u khalqihi fa bi uluqihi ay fi rahim shine lati abu a cikin mahaifa qabla wiladatihi kafin abu a haife shi wa amma i'adatuhu fa ihya'uhu ba'da al-maut shine raya shi bayan ya mutu fin nafkhati thaniya a lokacin da za a yi bushi na biyu busa kaho na biyu lil ba'th faja'ala أي ما علم من ابتداء خلقه دليلا على ما يخفى من من إعادته استدلالا بالشاهد على الغائب saboda sai ya bada hujja akan abin da ya sani tun farko akan wanda ma yake boye ya sani dalilin sanin farkon nan ya san na ƙarshe shine za a tada mutum bayan ya mutu yanzu bai mutum ba amma wata ran zai mutu kuma za a tada shi da nuna Allah yana sanar da komai ai Allah ya buda'u khalqa da arada shine Allah wanda yake fara halitta abin da so ya halitta fi kulli yawmin wasa'a a kowane yini kowane lokaci min gairi shai'in ai ba tare da wani abu ba haka nan abu yake waya habuhu ai alhaya sannan ya bashi rayuwa da ba komi ba sun mai sulabuhu minhu sannan kuma ana nan a cire mai rayuwan fi ajalin sammaha ga wani lokaci wanda ya sani ya faɗi sun mai yu'iduhu yawmal qiyamah sannan ya mai da shi ranar tashin alkiyama kuma wannan halitta a habban ahabban na amkarihu mutane sun so ko ba su so ba dole wa qawluhu wa huwa ahwanu alayhi ay al-i'ada aysar ashal ai a mai da abu shi yafi sauki shine rashin wuya wa alallahi 'ala Allahi shay'un asab amma fa ba wani abu da ke ma Allah wahala wala shakin wala azizin mumtana ko a ce mai wahala ko a ce wani da zai buwaya a ce za a yi kiwa wa inna ma kharaja al-khitabu ala uslub mutaajjibina kawai maganan ta fito akan masu mamaki ya za a yi a ce za a mutu za a tashi ce wannan ma sai fi saukin haka ne wa illa fala shay asabun ala Allah ta'ala in ko ba haka ba ai ba wani abu mai wahala wurin Allah ladan yayi bacci ko ba? huwa ai ai wannan tabaraka aka ce wala shaqun wala asir babu wahala babu wanda zai gagara iz huwa yaqulu li shay'in mata aradahu kun fayakun domin yana ce ma abu ne lokacin da ya so ya ce kasance sai abun shi kuma ya kasance ana yi zai yi akwai na har dan ba na uku wani bai ma'ana hayyin da qawlihi ta'ala wa zalika wa kana dhalika abu ne mai sauki wurin Allah wal arabu tatluqu af'al ala fa'il su larabawa sukan faɗi matsayin af'al akan fa'il qala shayar idan ladina innal ladina shamalat sama'u bani lana mai bani lana ai bana lana baitan da a'imuhu a azu a tsawalu ya ce innan shamalar sama ko wanda sama ta dirdife su bana lana ya gina mana baitan da imuhu a azu a gida da filolin gidan sun fi tsawo sun fi abin nan kasan ko an faɗi wannan ai ba za su kamo sama ba amma dai ya faɗe su da wannan da su ya ce wannan sun gina mana wani katon wuri wanda suka gina mana suka gina wani sama bana lana baitan kun kuna wani gida kuma da aimu a da aimu wa azu atwalu da sama ba zai yi ba amma dai an faɗi abin nan wannan matsayin fa'il sunne sun yi wannan wannan dai baiti ne ko na da abin nan ba ina ne mun wa inna ma a na gama wannan ko wa iz iz huwa yaqulu li shay'i mata aradahu domin Allah yana ce mu abu ne duk sanda yazo kun fa yakun wa qawluhu ta'ala wa lahul masal a'la Allah shine yake da misali abun buga misali babba fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim ai wa lahu ai lillahi subhanahu wa ta'ala al wasful akmal Allah shi ake sifantawa da sifa wanda tafi cika fis samawati wal ard wa huwa al uluhiyya wal wahdaniyya shine Allah shine kadai abun bauta shi kadai ne fa huwa rabbul ladhi la ilaha illa huwa shine ubangiji babu abun bauta da gaskiya sai shi huwa al-ma'budu fi as wal ard shine wanda ake bauta mawa sama da ƙasa la ilaha illa huwa babu wani abun bauta sai shi fihima wala rabba ghayra babu wani abun bauta ko wani rabbu gare su ga wanda yi waɗannan lahuma wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi al-ghalib al-muntaqim mimman kafara bihi Allah marin jayi ne kuma shi yake yin azaba ga duk wanda ya saba masa dan haka ba wanda zai kwaci wanda ya tawaye dan mutum ya bari sai da aka je lahira ko sai da ya shiga kabari sannan ya ce ya gane ko ya fahimta ko ya tuba sannan mutum ya makara Allah ka tsare ni saboda aka ba wanda zai rinjayi Allah kan wani ku duba can wannan surorin da muke ta maimaita da cikin azumin nan wa shurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahaduhum ila tariqil aljahim sawa'na ila siratil jahim wannan sune ku duba ku tara waɗanda a tattaro wanda suka yi zalunci ba zaluncin da ya kai shirka wanda ya ɗauki hakkin Allah ya ba wani za a ce a tattaro su da su da abokan yin su wanda suka haɗu suka yi tare a nuna masu a ce ga hanyar mutanen su tafi kawai su shiga da kansu ba wanda zai ce ba zai ba wanda zai ce saboda ni ba wanda zai ce ba zai shiga ba in an kama hanya a ce waqifuhum ku tsaida su innahum mas'ulun bari a tambaye su malakum la tanasaru yasa ba za ku kira wani ya ce kakku je ba ba wanda zai magana kaga wannan babban abu ne saboda kafin lokacin ne mutum zai ta kasan san an san an adam ne mu yan adam ne ko cikin wancan addu'a da aka yi magana da kace da ka zo sai kace wa as'alu an tatuba li wa tarhama wa tagfira li wa tarhamani kowa ya sani mutum ya sani cewa ma min insanin illa wa lahu zallatun aqwa babu wani mutum face akwai inda ya zama ya tuntube kowa ne ne dan adam ne dan adam ne mu mu yan adam ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar kuna yin kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗaya fastaghfiruni fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni kuma in gafarta muku annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa yi ma Allah biyayya amma yakan ce Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni da aka in annabi yayi haka ashe min babu aula wannan shi yasa aka ce da mun yi sallah muka sallame assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah asoku so da baya da za a ce a raba mu da kura za mu yi kura kurakurai amma mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka karbi tuban mu akwai na har nan ba na hudu ko a ina ne almuntaqimu kenan amun fadin man kafara bihi wa asahu alhaki shi Allah al-azizu ne mahuwayi ne ba a irin jayan almuntaqimu mai yin ladabbi ne ya ladabtar ya azaba mimman kafara bihi ga wanda ya kafirce masa wa asafu ya saba masa alhakimu fi tadbirihi Allah mai hikima ne wajen gudanar da al'amuransa wa tasrifihi li shu'uni khalqihi da yadda yake gudanar da al'amuran da suka shafi halittarsa akwai nahar ai sabata ai lahu wata haƙƙa sha'anu al'atam ya tabbata gare shi kuma ya cancanci haƙƙi wanda ya fi cika allazi la yuqasu bi shu'unin nas wanda kwata kwata ba za ku kanta shi da al'amuran mutane ba al muta'arifu wanda aka sani wa inna ma bi qasdi taqrib li afhamihim kawai afhamikum wal ala kawai ana kawo mana wasu abubuwa ne na sani a kawo mana sunan Allah ka mana sifofin shi da wasu abubuwa na kusa kusa saboda mu fi sani kamar an yi maganan aljanna ne in ba ka ba aljanna ba yadda za a iya kwatanta ta dan kawai a kwatanta wanda da ɗan abin da muka gane ne dan mu ji muna santa sannan azabar wuta kuma ita kuma ba wanda zai iya gane masifar da ke cikin wuta sai fa Allah da ya halitta ta ana ba mu misali ne da ita kawai dan mu ji tsoro wannan ku kalli jiya muke magana nan Mika'il da aka halitta wuta aka ce ya je ya gano da ya leka ya ga abin da ke cikin wutan nan daga nan bai ƙara murmushi ba har yau annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi sama ya ga mika'il ga sauran manyan mala'iku sun mai maraba sannu da zuwa amma mika'il bai murmushi ba ya tambayi jibril ya ga mika'il bai murmushi ba ya ce mika'il tun daga sadda aka ce ya leƙa ya ga abin da ke cikin wuta daga ne daina murmushi saboda masifar da ya gani a cikin wuta sannan jiya muka yi magana na aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an faɗi aljanna an faɗi ta ƙanana talakawan aljanna su ne suke da ma'aikata dubu goma ciki kawai ma'aikata masu yin mutum hidima manya suna da ma'aikata dubu tamanin a ciki a cikin aljanna masu masu hidima amma abin da ke cikin aljannan nan da aka faɗi na ƙanana da aka zaka tambayi sahabin manzon Allah sallallahu bayyana mana Abdullahi bin Mas'ud gaya mana shi Abdullahi bin Mas'ud shi ya bada wancan labarin aka ce ma Ubay bin Ka'ab ka ji abin da Abdullahi to kai gaya mana mana saman ce ta manyan nan ba ta faɗo domin an gina ta an yi shiri a ciki ba mala'ikan da aka bari ya gani ba wani annabi da ya gani da aka gama sai Allah ya kulle ta sai dai kawai fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar a ciki akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba ko a tunani bai zo ba to aljanna abin da ke cikin ta da guda ɗaya zai faɗo duniya wani ya ganshi kowa mutuwa zai in ci ne duk wanda ya lasa sai ya mutu saboda ba zai jikin ba zai iya dauka abin ba sai in an je can za a yi halitta da za ta iya dauka abin da ke cikin aljanna amma yanzu ba zai yi ba in mutum ya gani ma ya kalla mutuwa zai kawai da ganin can abin mutum zai mutu kaga yana abu ne wanda yake gaibiyat ne amma an mana bayani ne kaɗan da za mu gane wanda za mu iya fahimta saboda mu so aljannan nan kuma mu ji tsoron shiga wuta aka tsara cewa a kara ɗaura zukatanmu don mu san wutan nan masifa ce annabi ya ce da za a kaddara a masallacin nan nawa a sa mutum dubu ɗari a ciki a kawo su a zo da ɗan wuta guda ɗaya shi kuma ya yi nishi in ya yi nishi duk wanda ke cikin masallacin nan da masallacin sai sun kone kurmus saboda nishin ɗan wuta shi fa sauran ba fa shiga ba ya zo ciki a ɗauko shi nan kaddara a saka cikin mutane dubu ɗari amma in yi ajiyar zuciya ya yi nishi numfashin shi da zai fita zafin shi zai soye duk da suke cikin masallacin nan dubu ɗari wannan ba a shiga ba sai sa aka ce mana da safe in mun tashi kullum safiya in ma ka manta yi da yamma ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan akwai riwaya da ta zo da uku akwai riwaya da ta zo da bakwai aka ce in ka faɗi so bakwai ɗin nan ita da kanta aljanna za ta rika taya ka tana cewa Allah ka shigar da wannan bawan a cikina ita kuma wuta na cewa ya Allah kar ka shigar da wannan bawan a cikina da har da ita muka so mu baku cikin wancan takardar da aka yi amma na taɓa baku wasu kofis ai sun kai ko uku ne ko aka ba ko mata na manta wasu shafi shafi shafi shafi guda ko uku ne lokacin da malam abubakar ya ce da hanyar ma da ya fi saukin a riƙa yin abin don wani ba zai iya faɗin wannan ba zai ce akwai wuya Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar Malam Abubakar wane ne naka kace ruwaya kai mai sauki ya yawa shi cewa yake ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar kaga ya dan fi gajarta amma matasa an za su iya rike wannan wannan wasu shekaru ne wata kila so uku ka yi ko so bakwai da safe da yamma ma ka yi ita wutan za ta taya ka roƙon kada a kawo man wannan aljanna kuma ta rika ce a kawo man kai na kullum in kai sallah asuba kafin ma kai magana da kowa aka ce kana ce assalamu alaikum a sallah asuba sai aka ce ka ce la ila kai bayan kai astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam kaga wannan duk tazwihi kai to kakka yadda kai magana da kowa lokacin sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma kana fadin wannan so goma sai wannan ko ka dau ɗayan Allahumma ajini minan nar Allahumma ajin amma kaga wancan ɗaya ka roka amma in kace Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar ko Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar amma inda mala abu so bakwai sannan sai kace Allahumma bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim shi kuma so uku kafin kai ma kowa magana idan wani yazo gaisa da kai ta assalamu alaikum kai magana ka bata abu sai dai kai wani azkar su wannan sun rushe idan ka naɗa kafar ka daga zaman tafiyar da kake ka juya zama ko ka tashi kamar masu karambanin nan masu tashi masu koma nuri su zauna su ba liman ba kai awa kai ba liman ba kai ba matsatsi kai ba abuwa amma wani da an sallame daga sallah ga sun tashi sun koma wasu wuri sun zazzawa ba matsatsi ba ba komai ba kai ne liman ba ba kai aka ce ka canza wuri ba in ma za ka canza wuri ko ka canza zama ka bari sai ka gama waɗannan daga zaman tahiyan nan da kai yadda kaba kake lankwashe kakka nade ta ka sake zama ko ka harbe kai zama irin haka kaman zama wannan murabba kai wannan zama hudu in duk kayi wannan a ka'ida ta lalace sai dai gobe kai ko kuma gobe da abin nan kai na'am wa alaikum salam na'am na kaba to ya kai suka zauna da a sallar to in ka rasa in an ba za a iya ga wannan kuma ya danganta amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san da zamu yi mu gyara magana ba domin shi cewa yayi kada in dayan ku zai yi kafin ya nada kafar shi kafin kuma ya magana da kowa da haka wani in zai wuce shi yana sauri zai iya zuwa ce ma assalamu alaikum kwana kwana biyu in ka ansa dama ya bata ma in kuma zamancan ya zo to in larura ce ba mu sani ba ko in larura ta sa mutum ya magana da kafar amma fa akwai larura ta gaske akwai larura ba ta gaske ba don wani yanzu in ya naɗa kafa aka ce in ya gama miliyan ɗari a naɗa kafan bai warware ta ba za a da daure ya gama wannan za a ba da miliyan ɗari kana ganin zai ce larura kafar ta ƙi ya ya buɗe ta to in kau har larura ta kai in ma za a shi miliyan ɗari ba yadda zai saya kwance kafan nan a wannan lokacin kaga ya zama larura domin su malamai suka ce larura kamar kai ne a sama in ka hau itaciya sai reshe ya balle da kai aka yi ƙasa ya za ka yi ta zama larura dole sai ka iso kasa kenan ko kai kama kamen kan ta zama larura amma in ba ta kai haka ba wata zama larura ba Na abin da yasa nake gaya ma wannan yara yanzu nan nan ce muku wada yarinya ta zo na ta ce ba ta iya sallah tun tana ya karama ba ta iya tsayuwa sosai na ce. to amma yanzu da za a ce ki tsaya akwai kuɗi za a biya kuɗi bai ta ce to wannan kuma haukan malam to wannan kuma haukan malam kaga za ta iya kenan kaga da yawa wasu za su ce ba su iya abu amma za su ko addu'o'in nan da kake ji wani zai ji kwata-kwata ya ce shi ba zai iya ba amma da na ba malam adam sirri ba ya ce bai ƙara yadda da magana ta ba yanzu ya je ya koyar da addu'a ya koyar da addu'a mutane suka kasa ran ne ya kawo man kuka ya ce yanzu wajen sati hudu kenan ya ma mutane karatu har yanzu wannan addu'a ko mutum ɗaya ya kasa iya na ce sa masu kuɗi ka ce duk wanda ya yi dubu ɗaya ya sa kuɗi suka ga da gaske ya aje dubu ashirin duk suka cinye dubu ashirin ya ƙara fito da wata ya aje suka kara cin hasai da ya rance wanda ya zo wucewa ma ya gami ake ana ɗaukar dubu ɗaya ɗaya kace addu'a ce aka bayar wanda ya iya dubu ɗaya ya shigo cikin mutanen yanzu yanzu ya koya ya iya ya an shi dubu daya Ka ba za su iya ba ne. to yanzu da zai dawo yanzu bai nan shi ma ta fitan tafsir inda zai dawo yanzu in ce mai to je mutanen nan naka wanda ka ba dubu ɗaya ɗaya suka ansa ka ce su maimaita addu'an nan zaka ji duk sun mance ta sau da dama saboda dubu ɗayan suka iya ku bari mu ƙarsa sau naka dole ne mutane su gane waɗannan irin abubuwan nan ba kuɗi shi ne komi ba ba kuɗi shi ne babban abin da mutum zai kalla ba yau arziki gaba ɗaya wanda ya fi kowa taka-fa a duniyar na aka ce ya fi kowa jin daɗi wallahi idan aka je lahira ya shiga wuta aka tsoma shi sau ɗaya aka turo shi aka ce mashi ka taba jin daɗi sai ce wallahi tun da yake bai taba jin daɗi ba to ya kake gani da kai aka ba duk duniya da abin da ke cikinta aka ce yanzu kai compensating kanka kada a maida ka wutan nan ka bada zai ce wallahi ya bada kada ya koma sau ɗayan nan a ce na ba za a ansa ba koma saboda an nemi ka yi abin da ya fi sauƙi ba ka yi ba don haka a koma ciki kuma fi kowa jin daɗi ba shi ba ne ƙarshen magana aka haɗa ina ne nahar mun gama ko wa qawluhu ta'ala daraba raba lakum ay daraba lakum masalan min anfusikum wato Allah tabaaraka wa ta'ala buka muku misali ay ja'ala lakum masalan ma'qudan muntazi'an min anfusikum Allah ya buga muku misali wanda aka ciro daga kanku ana muku magana raba nan almasalu masalu iqa'uhu shine a abu a faɗi labari ko a faɗi magana can akwai al'azamul baligu nihayatul azma wal quwwa sai Allah ko ne wanda yake mafi girma wanda kai kololuwar girma da ƙarfi darabal masalu darabul masali shine iqa'uhu wa shi shine buga misali da sanya shi walla fi lakum bitta'lili ay li ajalikum an sa misali dan saboda ku min qawlihi ta'ala masalan min anfusikum ay lil ibtida'i wa fi qawlihi min anfusikum litab'id daga kawunanku ay fi wa fi qawlihi min shuraka shi ma haka za'ida qala qatada hadha masalun darabahu Allah ta'ala lil mushrikeena wannan misali ne Allah ya buga ma mushrikai wal ma'ana hal yarda ahadukum an yakuna mamlukuhu fi malihi wa nafsihi mithluhu yanzu wani zai yadda a ce ka dauko bawa nan fa na ba baku labari na ce wani mutum ba fa cewa aka direban ya kwace mai komai ba amma shi mutum jikin shi irin ɗan karamin diki yake da shi la wannan ba aibi bane amma yana da bawa wannan da direba shi kuma direban yana da kama babban shi yana da girma in za su yi tafiya sai kawai direban sai ya sanyo babbar riga ya sa kaya kawai in sun tafiya ana zuwa wani wuri sai a rika magana da shi in sun shiga wani wuri sai shi direba a ce bismillah alhaji bismillah a ce kai ce kai sai abin ya damai sai ya zo ya samu abokin shi mai kwakwalwa ya ce ka shi fa yana samun damuwa direban nan ka dai ga yadda yake in mun yi tafiya sai a rika zuwa wani wuri ana ta shi ya shiga ni a tare ni sai ya ce abin da za ka yi mai uniform in za ku yi tafiya kawai ya in za ku yi tafiya za a yi nufa saboda in ba da yi nufa ba za a rika gane wane ne mai gidan mai yi mai yi ko za ka sai mai yi duk da suka tafi da an gan shi da yi sai a huto baya ogana ba kenan ku ga wannan fa bai yadda ba da wannan to yaya da wani musharaka ne na cikin gida ya zo abun nan ba to shine na aka ba mu misali aka ce yanzu ku yan adam za ku yadda ku ɗauko wannan bawan ku ne sannan ku yadda ya haɗaka da ku duk abin da kuka mallaka ku raba ku da shi ba za ku yadda ba to ya za ku yadda ku ku bayin Allah ne ku rika haɗa Allah da wasu ya fito ko shi ne na aka bamu misali da kan mu mu gano don mu gane abin fi mamlukihi bi malihi wa nafsihi dukiya mislahu fa in lam tardaw bi hada in ba ku yadda da wannan ba li anfusikum fa kaifa ja'altum lillahi shuraka ya kuka sanya ma Allah abokan hadaka in ba yadda da wannan ba to naka wannan shine haka kana yadda ay fa halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'ikum fima razaq min shuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa ace ku raba daidai ba zai yi ba ay annahu laysa lakum min mamalikikum ba yiwa ku yadda akan bayin ku da kuka mallaka wa abidukum sharikum minkum yushariku wannan ku hadaka da su yusharikukum ai fi amwalikum sai ɗaka da ku ga dukiyoyinku idh la tardawna bidhalika ba za ku yadda ba kwata kwata wala tasarrunahu abadan kwata kwata ba za ku yadda da wannan ba kwata kwata ba za ku ce ba idan fa kadhalika Allah ta'ala la yarda an yakuna min abidihi haka Allah ba zai yadda a ce a cikin bayinsa ba a ɗauko wani manhuwar huwa sharikun lahu fi ibadatihi a ce a haɗa da shi a bauta masa ba zai ba shi yasa kwata kwata duk wata bauta da mutum zai yi idan dai yayi shirka ciki ya haɗa Allah da wani to Allah zai ce ni mawadaci ne na ban mu wancan da kada ni ya je can shi ya karba ya biya Allah baya karban bautar da aka shirka ciki shi sa muke roko shi ma wannan wajibul manzil ne ina gaya muku maganar nan ya jama'a kwanakin nan su ne na ƙarshe muna ƙarshen wannan ba mu sani ba ko muna daga cikin wanda Allah zai sa mu ƙara ganin wani Ramadan din ko ba ma ciki wannan abu ne a hannun Allah amma mutum ya rika yin addu'a musamman a irin waɗannan lokutan na gaya maku ibn al ya ce mabuɗi ko makullin tsira a duniyar nan da lahira an tattara su a cikin abu guda uku yawan ambaton Allah yawan karatun littafin Allah yawan addu'a kun ga addu'an nan addu'a tana da gayatu ahammiya a rayuwar mu ta duniya da lahira saboda haka kowa ya rika faɗi Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam idan kana yin wannan inda ka zame inda kai tube ka gyara inda ka zame kai tuntube ka gyara domin yau a ce ma kayi shekara 60 ko kayi shekara 70 ka tara ayyukan alkhairin ka ka je haji yi umra kayi zakka yi sadaka ka taimaki wasu bayan Allah ka yi wani sanadiyya abu a ce yau za ka faɗi wata kalma guda ɗaya ta rusa aikin nan gaba ɗaya ya lalace kuma to ina kake da wata shekarun da za ka ƙara maimaita aikin in ka shekara 60 kana ganin za ka ƙara wata 60 ɗin balle ka maimaita aikin yanzu ginin nan nndc aka ce yau an zo da katafila ka kalli shekarun da aka ɗauka ana yin shi yanzu aka zo da katafila fa rana ɗaya aka ce wannan abun ake so a sauke shi in ka wuce da safe ka dawo kafin yamma ta ɓata mai lissafi amma gina shi duk wayan da za a yi a gini bai gino cikin sati daya duk wayan da za a yi bai gini a sati daya ce an kammala komi an yi fitin nan da komi ne ne duk a sati daya zai wahala to haka ake shi ne ake kafa kafa da aiki kada ka zo ka cinye shekarunka kuma ka bata abin da kayo ciki kuma ba za ka tsara maimaitawa ba to shi yasa mutum yake roƙon Allah ya tsare shi ya tsare ka daga shirka ka roƙi Allah da sassafe in ka tashi da sassafe sallar asuba da yamma yamma bayan la'asar Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam ya Allah ina roƙon ka tsare ni kada in hada ka da wani abu ina sane wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam ina roƙonka gafarta man wanda zunubin da ne wanda zai kai ga wannan aikin wanda shi ban san nayi ba a rufa asiri ya fito to ku yi a kowa ya ta yi mu ta yi dukan ba ni ma so ni in rika tuna in na ce maku na ce ku ta yi ni ma sai in tuno ce na fice a yi ta yi ni ma to ni ma sai in ta yi kowa ya ta yi idan fa kazalika Allah ta'ala shi Allah ba zai da hada shi da wani ba fi ibadatihi allati khalaqa kulla shay'in min ajliha wanda kuma Allah ya halitta komai ne saboda bautan wa qawluhu takhafunahum khafifatukum anfusakum kuna tsoran su ai takhafuna abidakum kuna tsoron bayanku kuma zai yi ku ji tsoron bayanku kamar yadda kuke jin tsoron abun nan su yanzu misali kai da direban ka a cikin gida kana jin tsoron shi kamar yadda kake jin tsoron abokinka kuma sai ka sa shi umarni wannan abokinka ma yana iya zuwa zai wani abu kace bari kawai shi yayi ko baka bane to ko da abokanku ba ku haɗawa ku ji daidai da su da bayanku a ce kuna tsoron abokin bayanku kamar yadda kuke jin abin da abokanku yadda kuke hulɗa da su ba daidai ba ne daban-daban ne kuma ta kafu na ba'adukun ba'adan ayyuhal ahrar ya ku yaya babu ai la yakunu hadha minkum wannan ba zai yi ku ku yi ba wala tardauna bihi kuma ba ku yarda da shi ba idan fallahu wa lahul masal a'la Allah shi ke da abun misali babba kazalika la yarda abadan an yakuna makhluqun min makhluqatihi a ce shi Allah ba zai yadda a ce wani daga cikin halittarsa ba ya zama mulkan malikan ko shi wannan malakan malakan ne wannan malakan kana aw nabiyyan wa wasanan aw sanaman sharikan lahu fi ibadati shi yasa Allah ba zai yadda ba a ce a cikin bayinsa akwai wani kowa ne ne shi mala'ika ne shi annabi ne shi ko gunki ne ko mutum duka a ce a haɗa shi da su wajen bauta kuma shi an shi bautar nan abadan ba zai yarda ba ba zai an saba ba za a ta su ba wa qawluhu ta'ala ku duba wannan na taba gaya maku ba miji fa da matan shi guda biyu ya sake su rana ɗaya saboda kallon wasan kwaikwayo kuma mi suka yi ai ba wasan kwaikwayon ne laifi ba tare da shi ake kallon wasan kwaikwayon suna kallon wasan kwaikwayo sai amarya ta ga wani dan wasan kwaikwayon a ciki ta ce ina ina wow ina ma da wannan ne mijinta kuma ga mijin zaune ya ce ke ashe ke mahaukaci ya ce ga ni zaunen kike nuna wani kina ta ina ma da shi ne mijinki sai uwar gidan ta ce mai gida kenan ai dan baka san kowa ne ne shi ba ma shi yasa haka zargi ta da tace haka ai kowa na son wannan ya zama mijin shi kun ba gane ce ashe matan shi duk sun zama matan dan wasan <laughs> monita da gaske ne abin ya zama a wai da gaske ne sun zama matan shi amma wannan son da ya ga kawai wannan amarya ta ce ina ma da wannan ne mijinta ya ce ke ke maukaci ya ce kina da miji ki rika nuna wani kina ta da shi ne mijinki sai ita uwar gidan ta ce kai dan baka san ko shi wane ne ba shi yasa kake mamaki ma da ta ce da ma shi ne mijinta ai wannan kowa na son ya zama mijinta su ya zama mijinsu ya ce to duka na ban mai na sake ku ku tafi yawara kaga wannan bai yarda da wannan mutum bai son a mai haka yaya kuke gani Allah da ya halitta bayinsa ya zama bayin nan za su ɗauko wani su ce wai ba Allah ba ne su koma suna bauta ma wannan kun ɗan gane misalin ya haɗu da abin da ake magana ɗan adam ba zai yarda da wannan ba to balle ma kai wannan shi ba ma abin nan ba sai ka koma gidan an jima wani ya ce assalamu alaikum ce wa alaikum salam ka ce lafiya ya ce wurinka na zo wurin na eh ya ce so nike ka turo hajiya yau kwana na ne ka taho gidana ka taho mu gidana alajaru ya ce zuwa ya kawai wasu raba kwana ita shi biyu ita biyu ita ma yanzu ta tafi gidan shi wata kwana ta yi kwana biyu gobe ta dawo za a yadda na sai takobi ko Allah ran ya ce sai takobi to ka wannan haɗakan ka dubi fa haɗakan ba kai ka halitta ta ba ba kai kai komi ba wata yarjejeniya ce aka yi ba ka yadda ku haɗu ku biyu yanzu a kan abin nan ba yaya Allah ya halitta halittarsa ba a san sadda yayi ba ba a yi komi ba ya ce ga abin da ya sa na halitta kuwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya faɗi wannan sannan wannan insun da jinnin nan ya ɗauko wani kuma ya haɗa da Allah ya riƙe masu tare muna faɗin waɗannan aƙaliyar ne don mutum ya riƙa auna munin shirka da kuma ka gano gaskiyar cewa in amma Allah ba zai taɓa yarda ya anshi wannan aikin da ka haɗa shi da wani ba zai alta ba abbatan ba zai yi ba kuma shi ne mafi munin aikin da in mutum ya mutu yana yi Allah ya yi fushi ba zai gafarta mai ba abadan wannan shirka innahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ba a gafara in mutum ya mutu yana shirka ya shiga uku to da aka wannan shine abin da din su wasanan sharikan lahu fi ibadatihi wa qawluhu kadhalika nufassilu alayat ay nubayyinuha bi tanwin aqalib muke kawo muku ayoyi da nau'i daban-daban wa darbil amsal buga misalai li qaumin yaqilun sai dai ba kowa ke ganewa ba sai masu hankali da tumun lalina ya fahimu na ma'anil kala domin masu hankali suke gane ma'anan magana Wama ma yuradu min akhbarihi da abinda ake nufi na bada labari wa qisasihi wa amsalihi da kisoshi da misalai wa ama awamirihi wa nawahihi wa qawluhu ta'ala bal ladina zalamu ay wadanda bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin amma wadanda suka yi zalunci suna bin sauran su ne ba tare da ilimi ba ay laysa al-amru qusuran fil adillati wala adami wuduh al-hujjati fil ba wai abun ya tsaya bane an takaita an yi bayani sosai wajen kawo hujjoji da dalilai ba wai ba a bayyana abu a fili bane wa inna mazalimuna su azzalumai ittaba'u ahwa'ahum kawai su sun bi son ransu ne ai ai ma yahawunahu abinda suke so wa nahu ko suke sha'awa bi da ilmin ai ba tare da ilimi ba min nafrihi wa wajadwa na amfanin ko fa'idarsa lahu wa dallu lidhalika saboda suka bata man yahdihim to wa zai shirya da su وقد أضلهم الله حسب سنته في الإدلال الله يا قتد سوء يد يسابع كم قتد متعني سوء يا قتد سوء لوعد يسنتفي وهو معنى قوله تعالى شيني مجنى الله معنى مجنى الله تبارك وتعالى ديسك ومن يهدي من أضل الله وعزي قتد وعزي الشرية دوان الله يبتر أي لا أحد كين با وند زي الشرية دوان الله يبتر دشي wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a koya maka tasbihin da zai rika yi annabi ya gaya masa yace la ilaha illallah al-azim al-halim yi wannan sannan sai ya ƙara cewa da ya faɗi wannan la ilaha illallah rabbul arshil azim da ya tashi kawai sai yace yace to ai manzon Allah ni nan to wani ne nawa nan ni duk nan wurin ban jina ba sai sai ka ce Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni da ya faɗi wannan sai tashi ya tafi sai annabi ya ce wannan in mutum ya wannan ya gama haɗa dukkan ya kwashe dukkan alkhairi gaba ɗaya neman shirya ba ƙaramin abu bane kullum mutum ya riƙa roƙon Allah yana cewa Allah ya shiryar da shi an ce idan ka riga ka shiryun sai ka ci gaba da cewa Allah ya shiryar da kai to kana roƙon Allah ya baka sabati ne kakka har ka mutu kana kan shiryar sai Allah ya baka husnul khatima dan mutum ya samu husnul khatima ya gama tsira duk matsala insha Allah sai ta warware lafiyar an ce husnul khatiman nan shine in Allah ya ga dama kuma a ƙarshen rayuwar mutum in Allah ya so mutum da alkhairi aka ce asalahu aw ista'malahu sai ya aiki da shi ko ya gyara shi aka ce ni ake nufi da asalahu aw ista'malahu sai aka ce gab da karshen rayuwar shi in ya ga dama sai ya buɗo mai wani aikin alkhairi sai ya hau kai ya dage ya ta aikatawa har mutuwa ta samu akai wannan ya samu husnul khatima muna roƙon Allah ka azurta mu da husnul khatima so da ka ta roƙon shi mu ta roƙon shiriya Wannan Allah ya bakar ya gama yawo wa qawluhu wa ma lahum min nasirin ba su da mai taimako kuma ay yahdihim ba'da an adallahum Allah wanda zai shiryar da su bayan Allah ya bakar da su wal iyadu billahi ta'ala waɗannan su ne ayoyi da muka karanta a gurguje abinda za a koya cikin waɗannan fa'idoji shine taqriru aqidatil ba'th wa tauhidi tabbatar da aqidan za a mutu kuma a tashi zikirin adilla da kawo dalilai wa darbil amsal da kuma buga misalai wa tafsilil ayat na biyu tafarrudur rabb tabaraka ta'ala bil masal a'la Allah ya kadaita da misali mafi daukaka fi kulli jalalin wa kamalin a dukkan daukaka da kammala Allah ya kaddi shi sa ake girmama Allah kai tasbihi subhanallah walhamdulillah subhanallahi alazim wa bihamdihi idan kai wannan aka ce kana ma da shi ana yin da shi da shi kana daddasa abubuwa cikin aljanna in mutum yana faɗin wannan tasbihi kalmomin da Allah ya fi so da makaranta cikin ma za ya shubbu wa aka ce mutum ya ce subhanallahi wa bihamdi wannan kalmomi suna da matukar muhimmanci ko mutuwa za zaka in Allah ya baka dama kayi magana ka jawo hankalin ƴaƴanka ka ce wannan ita ce wasiyar wane ɗan wane da ya ma ƴaƴansa rana kaza dan kuma bayan ka in kai sa'a su ma su ci gaba da wannan wasiya annabi nuhu alaihi salatu wassalam da yazo zai bar duniya sai ya gaya ma dan shi yace ina zan ma wasiya ka aikata abu biyu ka nisanci guda biyu yace ka yawaita cewa la ilaha illallah kaga la ilaha illallah da za a sa duk abin da ke cikin sama da ƙasa a mizani a sa la ilaha illallah da ta rinjaye shi wannan kenan sannan yace masa ka rika cewa subhanallahi wa bihamdihi cewa subhanallahi wa bihamdihi yace shine tasbihin halittu gaba daya kuma da shi Allah yake azurta bayansa saboda ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi yace ka nisanci abu guda biyu shirka girman kai in ka tsare waɗannan kenan da haka annabi nuhu ya ma'an tawsiya ya ba ta ya ban masa kuɗi ba ba ta ya ban masa wani abu ba kai ma in ka zo mutuwan yi ma 'ya'yanka wasiya ka ce su riƙe wannan ka gani ko za su wulakanta ba za su tozarta ba استهبار ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام أنا صنع أبوغا مثالي سبودا كاو مأنوني يدقو قل وذاك غاني إذا مفائدتي هذا المثل ينمون ونن مثالي أي ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية حتى قال بعضهم فهم هذا أي فهم هذا المثل أفضل من هرز هذه أي من هرز كذا مسألة فقهية wasu suka ce mutum ya gane wannan misalin da aka bayar na cewa mutum ba zai yarda bawan shi su zama daidai ba ga alaka wai mutum ya gane wannan matsalan ya fahimce ta to ya fi mutum ya haddace matsaloli da yawa na fito? kazan nan zai iya zama ɗari ɗari biyar ɗari nawa na matsalar fito? akwai nan almuradu ainihi alkurtubi abinda ake nufi na imam al-qurtubi iz qala inda tafsirihi hadhihi al-aya dan ba din da aka ce وهذه المسألة أفضل لطالب للطالب wannan mas'ala ita tafi kyau ɗalibi ya haddace ta min hirzi diwanin kamilin akan ya haddace wani littafi guda ɗaya fil da da anna jami'al ibadatil badaniya domin dukkan bautar da mutum zai yi da jikinsa la tasihu illa bi tashihi hadhihi al mas'ala filfalmi to ba za ta yi kyau ba sai mutum ya gyara wannan mas'ala a zuciyarsa ba shirka ba komi kenan fa faham dalika ku fahimci wannan matsala babba ce saboda aka gyara ta yana da matukar muhimmanci wakila in ta lalace ko mu ya lalace kaman ka ce za ka yi hudda da mutum ne ba kai ya yi yiwuwa hudda na biyar na ƙarshe su dalalin ce ai illa su dalalin nasi dalilin da yasa mutane ke bacewa kowa yake bacewa shine ittiba'uhum li ahwa'i bin sauransu. gairi ilmin ba tare da ilmi ba wa min sarafihim anil huda kuma da karkace wadda suka yi daga shirya wastirsalin fitke ba ilhawa da yadda suka saki jiki wajen bin son rai sannan muna magana nan muka ce abin da zai sa mutum ya tsira abin nan babba wanda ya shi ne babban alkhairi ka zama ka gane kana da imani kana aiki na kwarai akan ilimi ala basira kana da ilmun nafi qala allah qala rasulullah ma fahimahu salaf mafi sharrin mutum mafi wahala mafi tozartar da mutum zai fada ya zama mutum jahili ne ko kuma ya san yana jin sarai wannan shine babban abu shine na karshe lamma qama alaihim ay al-hujja zakara ta'ala annahum ya'buduna al-asnam bittiba'i ahwa'i yayin da hujjoji suka tsayu aka yi musu bayani ga hujjoji sai Allah ya ce bin sauran su suke yi wa taqlidi aba'ihim wa aslafihim kuma bin yayansu da sauran su magabata Allah ya tsare mu nan za mu tsaya kamar yadda duk da mun daɗe ma sosai amma nan ya kamata mu tsaya kuma wannan shi ne insha Allah tabaraka wa ta'ala karshen abin da Allah ya sauƙaƙe mana na bangaren wannan tasiri da muka yi ko kuma wannan ɗan jama da muka yi dai abin da muka fahimta a cikin wannan aisar tafasir na bana muna fata Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka faɗi daidai wannan daga Allah ne wanda muka yi kuskure kuma daga gare mu ne daga shedan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afwa ina ganin a gurguje akwai abu guda biyu wanda ya kamata ni na farko dai shine mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya raya mu muna daga cikin wanda suke ga farkon Ramadan muna ta roko Allah ya sa mu ga Ramadan Allah ya sa muka ga Ramadan kuma gashi shi Allah ya sa muna ganin mun zo ƙarshen Ramadan bi idinillahi tabaraka wa ta'ala haka muna muna Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yanta su a wannan wata Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke za Allah zai karɓar masu Ramadan su da abubuwan da duk suka gabatar duk ƙanƙantar su ne muna fata Allah bara ko ta'ala ya karɓar mana sannan muna godiya ga waɗanda suke ba da gudunmawar shawarwari da aikace-aikace duk da aka yi aka samu wannan karatu ya gudana sannan muna godiya kamar yadda muka yi ta neman taimako cewa muna so mu ƙarasa biyan wurin mu duk da dai ba mu samu bai cika ba gaskiya ba mu samu mun dai samu abin nan kashi ɗaya bisa uku ya samu da ɗan ɗoriya kaɗan amma ba mu mun yi tsammanin cewa za mu samu kawai ake mun gama amma dai yanzu za mu abin na wanda muka samu za mu dan samu mu tura mu kara ba haƙurin nan dai sai mun bada da dama mun ce ba mu so ne mu kara koma mu ce a kara yin hakuri a daga mana kafa bayan shekara biyu ana ta daga amma gaskiya ba yadda za mu yi al'umuru bai lillah cikin lokacin ya Allah bai kawo karshen shi ba akwai da yawa waɗanda suna so ko sun yi alƙawura wa Allah bai ba da ikon an yi ba al'umuru biyar lillah ku da abinda muka samu za mu tura insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abun nan ba sannan kuma kun dai san yadda karatu yake akan yi karatu sannan kuma watakila cikin karatun sai a samu matsala watakila wani ya ji ana ta maganan kuma abin da yake aikatawa ya ji ana yi sai ga kaman wani ne ma ya ɗauko laifin shi ya ce ga laifin wani ai magana kai ba ko ɗaya cikin wannan shi karatun ƙur'ani a ce kana ana karanta shi ta dalilin shi ka jima an faɗi wani abu da kake ba daidai ba don ka gyara wannan babbar kyauta ce domin mutum ya gano ma yana yin ba daidai ba shi kan shi wannan rahama ce idan mutum aka yi mai talala ba yadda za a yi ma ya gane yana yin ba daidai ba sau da haka wannan shi ne abin nan ba sau da haka muna fatan Allah bara ko ta halaye mana afuwa ya saka kowa da alkhairinsa da muka faɗi daidai kamar yadda muka yi magana inda mutum ya ji an taɓa wani abu ko an ɓata mai rai muna fata Allah bara ko ta halaye mana afuwa kamar yadda kuka sani ɗabi'an wannan majalisar ne in an gama tafsir na an gama mu ba hutu ake yi ba in an ce sallah ta kama abin nan to kuma za a zo a yi goron sallah goron sallah yana nan sha Allah shi ma zai fito daga gobe ina ganin zai zai zama abin nan ba wannan shine abin nan din ban sani ba ko akwai wata magana ko akwai wanda zai tsokaci ko da kalma ɗaya ne ko biyu dan mun riga mun abin nan ba lokaci da ya tafi su mala bukar za ka yi magana ta ga wannan ɗarjar da kai ka za ka yi wajen gujina to na to to Allah ta wata mu da alkhairi to wannan shine aka yi yana ganin shi kenan sai Allah ya sa muna rayu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kaddara muna daga cikin da za su rayu muna fata Allah ya raya mu da imani kuma ya mu da mawakan alkhairi kun sani ba sai an yi ma mutum bayani ba halin da muke cike cikin ƙasar nan muna cikin damuwa amma wannan abu kullum muna maganan cewa ba za mu ce yanzu ga wani wanda muke ganin shi ne zai kaza ko shi zai mana abu mun ba da shawara mu koma wurin Allah ta tabaraka ko ta'ala mu tuba zuwa ga Allah mu roki Allah ya ba mu mafita mafita wurin Allah kamar yanda da abun babu in Allah ya ga dama kuma ya so ya zama babu sai ya zama babu so da haka mu ta roƙo Allah ta tabaraka wa ala Allah ya ba mu mafita Allah ya yalwata mana abubuwa waɗanda suka shiga cikin kunci da matsafi dukkan mu kowa nan akwai bukatunsa kowa bukatunsa ta alkhairi muna fata Allah ya mu kowa magana wanda yake damun sai biya mu kowa bukatar su alkhairi wanda yake da damuwa kowace iri ce rashin lafiya ko ta wata damuwa Allah shi ne mafi sanin sirrin bayansa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mu kowa magana wanda yake damun sa ɗan uwan mu waɗanda suke hannun mutane har yanzu a wannan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita yi mantuwa game da maganan yarinyar nan da aka yi magana maganan aurenta shi ne ma abin da ya sa na daɗe yanzu domin sunan ashe rikonta suke yi ita da aka zo aka yi magana aure suka zo suka yi magana ne magana da su aka ce babu matsala ashe da matsala maman ta ita wadda take rikonta sai ta bata abun gaba daya suka kori yarinyar suka yi mata duka na abin nan ba suka kore ta ma to yanzu yau an zo da shi dan uwan babanta suka zo daga zari sai ta na tsaya na saurare su na ce ba ta muka za a yi mata ga yadda abu ya faru a takaice da jiya har na ce mata magana na a bar mun fasa kawai a bari tunda za ta zama matsala Allah da ikon shi yanzu sai gashi sun zo da shi babanta ya ce tun da ya gane da matsala yanzu ma ba nan zai ajiye ba zai koma da ita can wurin shi kuma wannan abu sun gode sun gode ma yan uwa akan wannan abu da aka yi na taimakon wannan yarinya to za ka insha Allah waɗanda na ce masu bayan sallah da sati ɗaya in sun je sun gama sun tantance magana a wurin sabon na sai sanar da mu haka waɗanda suka ce za su ba da gudunmawa za a sanar da su da suka ce za su yi in lokacin an tantance sai a yi wanda suka ce za su kawo kayan shafa da abin nan har sun kawo waɗannan tunanin amma dai sauran abubuwa za a ji insha Allah tabaraka ta'ala muna dai tunanin wannan yarinyar mu fitar da ita daga cikin wannan abin dan tare aka zo da ita yanzu ita iyayen da wata baiwa Allah ita wadda ta yi sanadiyar ma ta nuna gidan sai da suka mata ka har gida amma sun gano matsalan sun ce matsalan shine ita tana da ƴaƴa me yasa ba nata bane wata ce to shine babban matsala kuma su waɗancan ba su suka zo nan ba wanda wasu abin da yarinya ce ta tambaya a nan ta rubuto tambaya ta ce mace ta samu ta ba da kanta a aure idan mijin bai ba da sadaki bai ta dai tana so shi yana so amma ya kasa nemo sadaki muka ce ba a yin haka a musulunci amma inda gaske ne wannan ni a zo ni in biya sadaki a biya sadaki a yi auren a auren da ita shi kenan ta abin nan maimakon a je a yi wancan zama haka nan sai yan wasu kai alƙawura suka ce su ma za su ba da gudunmu wata ce za ta ba da buhun shinkafa wata ce za ta ba da yari turanen zannuwa suka ce za su ba da abin nan aka kakkawo sai nace ce to a ji a tuntuɓi yayin ta ashe babanta ya rasu ita rikonta ake to da aka je suka nuna na'am da magana daga baya kuma suka zo suka nuna suka yi ta maganganu sai na ke a kira su suka zo gabana suka ce godiya muke Allah aje karya ne sai dai suka yi mata duka suka kore ta ma daga gidan kaga wannan babban yanzu mace an kore ta daga gida a irin wani abin da ba laifi sai ba ita ba ta fasan haka za a yi ba kawai tambaya ta yi muka muka ba da ansa sai ni na ce ni zan biya sadakin a kira mai auren ya zo ni in biya sadaki zan ba da dubu da talatin ma na ce karancin sadaki na ce zan kara ashirin su zama hamsin wasu suka yi alkawura suka ce za su wani ya ce zai sai masu katifa wani ya ce zai kaza to abinda muka yi tunani mu kwato wannan yarinyar da ita kan su mai wanda abin nan ba mu yi dalilin watakila mu amfanar da wani wani abu na rayuwa ba mu ce za mu yi ta yi ba ba mu da karfin mu yi ta yi ko yaushe amma wannan da ya faɗo watakila ita ta nan ne Allah ya bata ta mafita ta dalilin mu shine kawai abun ba wani abu bane ni ma ban santa ba ma sai yau ita yarinya to da ka za mu yi magana bayan insha Allah wanda muka na san su wanda muka yi magana in Allah ya da abin da aka zo za mu ƙara kiran iyayen bayan sati ɗaya bayan sun gama su suka ce za su kira ni sai mu zo mu ce ga abin da aka samu ga abin da aka yi ga abin da wallahi alam shine na karshe subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا في فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وارسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها ابدا يا رب العالمين اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا اليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alamin kuma muna tunatar da yan uwa dai cikin addu'o'in mu duka mu rika yin addu'a waɗannan bayan Allah da aka rike su wanda aka kasa masu mun addu'a